To jama'a barkanmu da warhaka daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. shekara ɗaya bayan ɗaruruwan mutane sun hallaka sakamakon hwashe-hwashen da aka samu a birnin beirut na lebanon muna ta da rahoto na musamman akan ƙasar mai fama da matsaloli shekaru 61 da samun 'yancin kan nijar kowane irin ci gaba aka samu za mu ta bakin 'yan ƙasar kusan shekara ɗaya kenan tun lokacin da aka samu mummunar hwashewa abubuwa a birnin beirut na lebanon ran hudu ga watan agustan bara a yau kungiyar human rights watch ta zargi hukumomin kasar da mummunan sakacin da ya kai ga asarar rayuka fiye da 200 lebanon din na fama da ɗaya daga cikin matsalolin tattalin arziki mafiya muni a duniya an kiyasta cewa yadda rabin al'ummar kasar ba sa iya ciyar da kansu kamar yadda ya kamata kabadariya tijani kalarawi da rahoton musamman daga jin mckenzie labanin na fama da rugujewar al'amura da dama abinci da man fetur da magani duka sun yi karanci babu wanda ke samun magani mutane na neman magani yayin da daraja kudin kasar ta fadi mutane sun tashi a tutar babu ka yi tunanin komawa cikin sansanin 'yan gudun hijira a cikin kasar ka wannan shine mummunan yanayin da wasu iyalan labanawa suka samu kansa a ciki bassam ya koma nan bayan ya rasa aikinsa na direban tasi. Ba zan iya biyan kudin hayata ba ballantana abinci da lemo. Ina da zaɓi biyu ne kawai na kawo su nan ko kuma su koma rayuwa akan titi. Amma watakila titunan sun fi. A gidajen mai mutane na bin layi tsawon sa'o'i domin ganin sun samu ɗan man da ya rage yayin da ƙasar ke fama da ɗaukewar wutar lantarki. Suna samu a cikin wani hali a rika jin tausayi. wannan wata alama ce ta taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar lamarin da ya sa kuɗin ƙasar ya rasa darajarsa da fiye da kashi casa'in cikin 100 akan dalar amurka a babban asibitin gwamnatin ƙasar ana fama da ƙarancin magunguna masu matuƙar muhimmanci ka kalli yawan sinadarin magnesium ɗin da nake da shi ina da matsaloli Wannan shine mafi karancin magungunan da kuka taba samu? Yes. Eh, a makon da ya gabata, wata mata ta zo tana dauke da juna biyu. Tana da lalurar hawan jini kuma ta rasa jaririnta saboda ba mu da sinadarin magnesium. Because magnesium. Shekara guda bayan mummunan fashewar da aka yi a Beirut, har yanzu birnin bai dawo daidai ba. sannan babu gwamnati a ƙasar 'yan siyasar da ke rikici sun kasa amincewa akan sabuwar gwamnati al'amarin da ya jefa ƙasar cikin wani hali irin wannan yanayi na rikici ake gani a kusan kowace makonni yanzu muka ji karar harbin bindiga suna nuna yadda mutane ke cikin fushi sannan suna nuna yanayi na rashin kwanciyar hankalin da mutane ke rayuwa a ciki ba su da wani tsari na tafiyar da tattalin arzikin ƙasa da kuma harkokin kuɗi shekara da shekaru su suka jefa mu cikin wannan halin da ake ciki me yasa mutane suka sake fitowa da yawan su haka kan tituna mutanen labanan na cikin wani hali dole ne mu fahimci haka ba ma jin cewa lafiya lau muke labanin ta kwashe shekara da shekaru tana dab da rugujewa babu wani abu da ya wuce haka mutane da yawa na fargabar cewa halin da kasar za ta shiga a nan gaba ma sai ya fi wanda ake gani muni ta za ku iya samun wasu bayanan akan matsalar tattalin arzikin kasar ta labanin da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula yanzu kuma ga wasu labaran duniyar rahotanni sun ce an gano gawaki akalla talatin a bakin wani kogi kusa da iyaka ethiopia da sudan an gano su ne a kogin setit wanda a ethiopia ake kira ta keze tsakanin yankin da ke hannun dakarun tigray da sojoji masu kawance da gwamnatin tarayya ethiopia wani likita a sudan ya gaya wa bbc cewa akalla wasu daga cikin mamatan 'yan tigray ne to amma a kafofin sada zumunta gwamnatin ethiopia ta ce rahotannin akan kisan kari dangi ƙarya ne. hukumi a birnin wuhan na china inda cutar corona ta bulla a karan farko a 2019 su ce za a gwada ilahir mazauna garin su miliyan goma sha ɗaya bayan an gano mutane bakwai na dauke da nau'in delta china dai na ta kwamin shawo kan cutar wadda tuni ta bazu a larduna akalla goma sha biyar a tanzania an kaddamar da rigakafin corona na farko yayin da ƙasa ke fama da annobar cutar a karo na uku shugaba samiya suluhu hassan wadda a makon jiya aka yi mata allura a karan farko ta ce sun ƙudiri yi ganin an yi wa fiye da kashi 60 bisa ɗari na al'ummar ƙasar rigakafin shugaban da ta gada john magufuli ya sha yin biris da kwaya cutar tare da adawa da rigakafi a jamhuriyar niger yau aka yi bukukuwan samun 'yancin kan kasar daga tura mulkin mallakar faransa a ranar uku ga watan agustan 1960 ne kasar ta samu 'yancin wato yau shekaru 61 kenan shugaban nijar din malam muhammad bazum shine jagoranci bikin da aka yi a damagaram wanda ya sami halartar manyan jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya da kuma sauran jama'a a lokacin sabgar an kuma yi da shan itatuwa a barikin sojan gadin republican da ke birnin na da magaram to shekaru 60 da ɗuriya bayan samun 'yancin kan goyaya 'yan nijar ɗin ke kallon ƙasar jama'ila isuhu ta tattaro mana ra'ayoyin su. ranar farin ciki ce ga dukkan al'umma nijar ko kuma in ce farin ciki ne gare ni da zagayowa samun incin kanmu da muka yi daga hannun turawa sai dai kusan dai gaskiya ba mu samu incin kanmu ba duka don akwai wasu abubuwa inda gaskiya ba mu da incin da zamu yin su ba tare da sanin su ba amma ina fatan allah ubangiji shi sa bazum ya samu karhin fatowa incin ƙasar niger daga hannuwan turawa a baya ba zan mu an rikita mu tura su rikita mu eh amma yan niger sun san kuma ya su ma magana incin kai ko ba su incin kai eh su bar ma da allah sun san kuma ya su ma magana incin kai da allah su bai komi ba ai mana eh, yau take ranar da aka ware domin a dasa itace kuma shugaban kasa mai girma bazu muhammad ya nema a gare mu da mu shuka wato 'yar makka saboda unhwanin da take da shi ga lahiyar jikin ɗan adam sannan kuma wannan rana ta uku ga watan agusta da ake cewa rana ce da Nijar ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka za mu iya cewa kusan dai ta samu 'yancin kanta ne saboda har yanzu da sauran na a kaba don akwai wasu abubuwa da niger tana yin su ne karkashin jagorancin kasashen turawa wanda duk ɗan ƙasa na gari zai so wannan ranar ta zagayo don haka mun samu ci gaba da dama kuma muna roƙon allah subhanahu wata'ala da ya ƙara sa imani a cikin zukatan manyan ƙasanmu da su ji tausayinmu su taimaka mana kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu mulkinmu a kansu ta fagen wasanni kuma najeriya ta sami lambobin ta biyu na farko a gasar olympic ta tokyo blessing oboru dudu ta sami lamba azurwa a damben mata yayin da ise brumi ta lashe tagulla a tsallaken baɗaki bangaren matan christine umboma kuma ta kasance mace ta farko daga namibia da ta taɓa samun lamba a gasar olympic inda ta lashe azurwa a tseren mita 200 bayan elaine thompson hera a jamaica marie jose talu kuma 'ya ivory coast ta zo ta biyar a tseren hukumar kwallon kafa fifa ta yi wa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa afirka isa hayatu dan kamaru haramcin shekara daya akan wata yarjejeniyar 'yancin mallaka na talabijin da ya hana gogayya kwamitin da'a na fifar ya yanke hukuncin cewa yarjejeniyar ta dala biliyan daya wadda aka yi da kamfanin lagardere sport na faransa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 to amma yanzu aishatu musa ke ja sai an ku daga nan london